Sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a Najeriya, Boss Mustapha, shi ne ya bayyana hakan a wata hira ta musamman da ya da muryar Amurka. Mustapha ya ce hauhawar adadin mutane da ke kamuwa da cutar a faɗin ƙasar ya sa an fara ɗaukan matakai. a kwanakin nan ga su ministan uh, health da mutanen world health organization sun yi mitin akan talabijin da doktocinmu wanda suke ayyuka kan irin waɗannan abubuwa daga kusan mutane saba'in don su tabbatar akan cewa waɗannan abubuwan nan da aka ce magunguna za su iya yi za su yi a kasa ma aka ce akwai muna da su don haka mun yi magana da mutanenmu wanda suke wannan shafin magani su tabbatar akan cewa sun je sun samu waɗannan abubuwan sun kai kuma ga natri nigerian institute for pharmaceutical research a duba don an tabbatar waɗannan abubuwan ya isa a ba jama'a don su sha don samun lafiya za a kai nafdak nafdak za ta sake duba ta tabbatar waɗannan abin ana iya shansa ko yana da lahani a jikin mutane bayan an gama wannan abin kafin za a yarda mutane su fara amfani da shi Taskar bayanai da ke fitowa daga hukumar daƙile cututtuka masu yaɗuwa, ta nuna cewa a yanzu an samu mutane kusan dubu shida masu ɗauke da cutar a ƙasar wani abu da ya sa Najeriya ta karɓi tayin maganin da ƙasar madagaska ta aiko da shi ta hannun shugaban ƙasar gini Bisau Umaru Sisoko Embalo. Mustapha ya ce ba za a fara amfani da maganin ba tukuna sai an yi gwaji a cibiyoyin kimiyya da fasaha. to muna shirye-shirye na yadda za a amso su a kawo su amma don an kawo su za a sa kuma a bi ka'idodi na kasa na validation na waɗannan abubuwan ba komai aka amso kawai za a ba mutane ba sai an bi ka'idodi an tabbatar akan cewa wannan maganin abin da aka ce zai aiwatar dinnan zai aiwatar To ganin cewa gwamnati ta buɗe ƙofa yanzu, ta yaya masu maganin gargajiya za su samu yin mu'amala da ita? Eh to, akwai hanya kowane mai maganin gargajiya a ƙasar nan dama sun sani akan cewa akwai hanyoyi da ake biya. Hanyoyin kuma su ne su kai ga wannan institute ɗin nan wanda aikinsu ne na sarrafa waɗannan magunguna bayan sun gama shine na ce za su kai nafdac for registration wanda mataki na gaba ne gwamnati za ta ɗauka wajen ganin an bunƙasa ayyukan masu maganin gargajiya suna da association nasu kuma a federal ministry of health ma akwai department wanda harkan su ne su tabbatar suna ma'amala da waɗannan mutane masu aikin maganin gargajiya sakataren gwamnati kuma shugaban kwamitin katta kwana boss mustapha kenan hukumar lafiya ta duniya who ta yi kira ga a yi gwaje-gwajen magungunan da ake samu kafin a fara amfani da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.